haba dan kanuri ah, ha kai oludush oludush oludush mu yana gangawa ne ai bai ganku ba ai ina zaka je kai har ka zo ka hankade ni baka ah, ina zaka je ne ni mutumina ai yanzu mu yana gaggawa ne zai tafi kunu ne ai ina ne kunu kuma ah, kai baka da hausa wallahi matsala na da kai yau shekaran ka nawa anan ko hausa bai shiga bakin ka ba mutumina garin da komai in ku ya je ya fi ku wannan ya fi ku me eh garin da komai in ku ya je ya fi ku kace Kano mana alhamdulillah mutumi na nan ne zai tafi ai Kano din mm, mana me zaka je Kano kai haka ake tafiya kai baka san kowa baka je Kano me zaka je Kano ah, mutumi na Uduba yaro mal ne zai tafi ai mu ya tafi me Uduba yaro mal ado ba yaro mal kai ba Hausa wallahi yawa shi mutumi na inda ana haska wannan abubuwa fim wannan ba menene fim ba mm. Hausa fim. Yawwa mutumina. Ado Bayero Shoprite zaka ce. Alhamdulillah yawa eh. sakankanin mu ne zai je kallo mutumina. Me? sakankanin mu sakan sakankanin mu ne zai ce gani mana mutumina tsakanin mu kai kai kai kai kai kai wallahi tsakanin mu zaka ce yawwa shi mutumina suna sunan fim ne in sakankanin mu ba tsakanin mu eh shi sakankanin mu da ya ayya yawwa wani ingantaccen firi ne mutumina wanda an samu ingantaccen yan wasa mutumina a Kano eh mana saboda a isar da wa masu kallo abun da su yana bukata mutumina to yaushe ne za a fara wannan haska fim din ne mutumina 26 ga watan much march mm, shine dai wannan watan kwana 26 zai za a fara kallo da shida eh mana ka san yan wasan da an zau gora za kuwa kai mutumin akwai sarki ali nuhu daya akwai bamballe hayatu biyu akwai ubbaqul mustafa abba al kai ah, yo shi dai eh akwai yakubu muhammad yakubu muhammad mhm, sai eh. nurul usain nura hussein yawa shi eh. akwai karamin su babban su waye wannan umar yam sharif ne <laughs> babba kenan mm. Maryam Sharif eh eh shine sai mata kuma akwai Maryam But akwai Maryam Yahya kaga dole mu zai je gani kankani mutun yau haka ma ba a gama lissafo sauran ba eh. da sauransu eh da sauransu da yawa to kuma sai ka tafi da wuri haka sai ka jira lokaci yayi mana sai ka je ka da wuri zaka je Kano baka san kowa ba shiri ne kungantacce ai dole mu zai je kudu ba yaron mal shuhura kar ku ya bata mana lokaci zai wuce don Allah uludu to mhm. ya tafi to to dan kanuri Allah tsare Allah tsare